da manar bana da kenan tana karewa sannu-sannu tana nuna alamu masu kyau a karamar hukumar jaratawa da ke jihar maradi magajin garin ya bayyana cewa manoma ba za su fuskanci matsala wajen sayar da amfanin gonakinsu ba kasancewar an gina kasuwar kayan noma a yankin Yanayin daminar shekarar bana ta girku da kyau. A gaskiya muna kyautata zaton za a samu albarkar gona mai yawa. Don haka muke mika kira ga al'umma kada su yi saurin mantawa lamarin da ya shuɗe. An fuskanci yanayi mai tsanani don haka kada su manta bayan fidda kayan gona su shiga shagukula waɗanda ba su da kan gado. Ba mu samu ƙwari masu cin albarkar gona ba saboda ƙananan ƙwarin da aka samu tare da ruwan sama akai-akai sun mutu Allah ya raba mu da su. Duk shekara ana samun amfanin gona sosai a madarunfa. Kuna jin ko wannan karon ma haka ne? A gaskiya a jimilce dangance da shekarar bara a wannan shekarar kakar za ta fi kyau idan an ci gaba da samun ruwa har zuwa ga watan Oktoba. Kuna da kasuwa, yaya wannan kasuwar ke tafiya? Mun samu kasuwar cimakar kayan gona kusan kaka. Tuni mun fara tuntubar 'yan kasuwa na maraɗi da garuruwan da suke makwabta da ma Najeriya da wurare da dama na cewa wannan kasuwar za a samu ciwa-ciwa. ana iya cewa kenan wata dama ce ta gudanar da harkokin kasuwanci uh, sosai eh wajen yana da sauƙin shige da ficen kasuwanci kun ga matsayinmu dangance da maraɗi da najeriya kuma nan ba da daɗewa ba za mu samu hanyar karkara da za ta fita daga jiratawa har zuwa cizon kurege kun ga kenan gudumar za ta samu karuwa maimakon a tafi da cimakar caduwa domin ɗaukar hanya zuwa maraɗi a a wuce Najeriya tare da wannan kasuwar hanyar tana da sauki kuma tana da sauki ga manoma da kuma 'yan kasuwar.